أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إذا جاتوشي ناي لا يكجي دناي بابونا اتجيجيا دورنا يجينا من لتاف سكوكو يسنوغ وصول الفكي ونانما الشك إمام عبد القادر بدا ويجي dauro yayi nan wani ji katun yayi nan to wa yi lokacin yaya insha Allah ta'ala ya wagaga man wulucha juya ni ye ba gani be tsoci tsoci woman ba ba wuna ma wa ji kayin dondo ana amin bismillah malam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يدجى الله سبحانه وتعالى نلايبي لوكتشنا جنبي الخير وينه ga soko ya ci gaba gani be littafin mawuci ko na soci goka a eti wiwo ya yi togi makanta na ji e cakatuna umaru fahim ku fiti ya yi ga yi littafin a shehu al'allama muhammad bin salih bin muhammad bin usaimi rahimahullah ngai man wuci ko na tsoci tarayen ba untawiliya ilimiyo da mini zamanin nona ebo na e manyan wayo na fani dai ga fani wayo ya ilimi na goye na ya addini na na da alaka da bai addini fata na man sagwala fau Allahu akbar da wuce ga littafi wani kai ga al-usul min ilmi al-usul na yela be doji kike ji kinye kutiyo eka da ekayen lafun laka gamanta wani shi da niger state yin yabo na a to shirya wuyo nye katun na yagiyen iji almajiri ji agumi etiyan ekayo bai katun ba da mini ya littafin cikon kwanna wani iga gada katun yanzu ta ce nan na gani bai fayan larabai ya ci gaba yi ji bayani zai tiye na manyan usul jaiga alhakikatu gani bai almajazi na iga gada bayani tiyan al'amuro al'amuro to al'amuru ngaye aji aji ngaye al'amuru umarni iga gada maudu'u mai gagaye tiya aji wani bai na manyan usulu jigan etiuban manyanca da bayanin ga al'amuru ina yi al'amuru na tarifu fasaru yi. قول يتضمن طلب الفيل قول من يجمع يتضمن ناجا كوكو من لادا طلب الفيل نيا ويتنا على وجه الاستيلاء وما جو بيبي فسكتا يا زي زكينا زي كويغنا الاستيلاء زي كويغن اجي ديدي ebayen gagan kan dondo ajin gabe daga baza wucin ga yi gan al'amuro ke so ciyen yi wuya yi umarni gan a kai wa atu zakat umarni yo ken donu befi aya jo dai mini qur'ana wana aqimu salat wa atu zakat na umarni yo daga cho na kuyi gana a caga umarni gabbe daga ba na muhammadu sallallahu alaihi wasallam e eh, yi mutu ga al'amuru a caga umarni gabbe ya gi daga bayan cubo e eh, yi mutu ga al'amuru a caga umarni ya jube kan doce tiye zankyau zan doce kunyi ga amma wajujin otille e tiye zankyau da ta tewa ba fuska tan doce gajin eyi eh, wuto gan umarni mai bekan da ce ci zai goya juna mai bekan da ci gwata zai goya ga gan jana na kwata gai gan umarni so lokaci na umarni gabe e bayan masa yi gubo ya guba ya gi wa gabe ga wagagan wani lalita fi gumi na wilnil kitab ko na wilnil kalam lalikalan gumi shin al'amru ga yayi na kashi wanda sunan da yi na mai usulu yi yuna to dai sunan da yi e eh, ya wuce ga al'amru yi a ga al'iltimas abe ke sun guba ga waye bai doshi na wajen ya wa foro ga jika yami kowai wayi mi maso yi wayo lo bayan zai ji wayi mi gwata abu na wuce al'iltimas e eh, wuga umarni al'iltimasi na wani a ci a ga wato wuji wa gabe walo ba umarni ga yi wucin e yi ga umarniya misali wuje ga gani bai toci can na ji ba gani bai toci na ga rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama umarni ga wayin yawan na gani bai toci yo wujiga wani lobato ce umarni yiwu a a aga yiwa gan addu'a addu'a misali nabi ibrahim mabagin bai to ci ga rabbi ja'alni muqimas salat wa min zurriyati amila sai zai ku salla gikin na gani be ina ga zuriya mi wayona wa ga umarni nabi ibrahim ji tocho a a wa ga ba duwa gani be toci wa ya gani be toci to yi ta ka'idan nan ko ga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana naji pata ga yawa ga addu'a amma wai daga ba fitibu febio e eh, yi wuce ga al'amru sai su yi sigatul amr a to lafazi na shi al'amru ya bebe yi sigatul amri inda al-iflak taqtadi ojúbal mamura bi lafazi gabe etin umarni umadde kari nan don utegwa gan aqimu salat to umarni wuce wai wugwayen almamuru bi ina ga waje danan wai wugwayen ujubu tillebu so ci ga ji sallah alaman dondo dobe ne fa jijin sallah nake wajibi bolugwana to umarni wuce haje wajibi wal mubadaratu bi filihi a caga be umarni wuce mai wugwa yayyadi da tuna ga walo ne mai wugwa ga wadiye wa daulo tun wuce fauran iddana umarni abin ewa ga wajen wa kad yakhruju al amr an al wujub wal fawriya amma kan doci ajiga be daga batocin ya khuruj waja tiya anil wujub etiye tilebo wal fawriya be tiya wadiyo da li dalilin amma wa tiya fa sai waga da dalili ya tadi zalik ne ya a gana. fa ya khuruj anil wujub tanga umarniya ja tiya tiya wajibi bo da matsanya mustahabi ko da matsanya mubahu iji fahimta ya mustahabi ima ke ji fahimta ya yi ji bayani fiya mubahu mustahabi wa tari gani be mustahabi wa tari wajibi wajibi hukuncin wuta fito mustahabi ce ji mitu mu ga yi na to a ga waga da ja amma ga waga ga alugwana to ya bebe misali yayi kin da na umarni be qur'ano be hadisu ji kakan ne wugwaya tille bana soca gan wa gada ji kaza amma wani wujin tilla ya waya ya bebe be misali wuce insha Allah man ga ma la yatimul ma'muru bi illa bihi sai bayani na wugwaya ma la yatimul ma'mur illa bihi en don dona ji za foro ga nan ga al ma'muru biyo wai da sai إذا كان المامور به واجبا كان ذلك شيء واجبا gabe ke dondo na ga tun ga wajina abe ke en wuce ga fe etun yetin lebona kana zalika shay wajiban to wato alamar wuce ja fe tin lebo wa in kana al-ma'muru bihi manduban ina tuwa ga wajina abe wai mustahabi yona. kana zalika shay'u manduban in na so wajibe zo wace bebe mustahabi to yana mutashe dole kabo shari'a tun ya gada ji kaza man ce yayi misali ga misali ya wajibi to na ga ga ga doji to yana to ga ga doji kan ga na wajaje dole matuka mujaye wuce sa lai tun wajibi bon na delulona iji bayani ti kaida da chole wale e bayan mu ba kayi batana ke misali ya um, satrul aura e zula ya vunso e bayan sallajan fa idha tawaqqafa ala shira'i tibin kana zalika shirahu wajiban abe ke su sai al'aura na ga wasu abe be jiji salla mai tille ta tiwo bunan to lokaci na aga waje forogo waje sallah na etin tillebo na to lokacin wucin wa madde na wazu e zuci na ga ya gwe wa sona to kaya na wa shi kanga shi fanci so ya gwe na shi wajibi e wani da mini sharati ya sallah shi a go sallah wa ya sai sharati wuri ga wagun mini sharati ya sallah wa masu so ya ya gwe dabo bai wuce kayan washi kan gana je wajibi iji bayani ka'idan na zumagwe ma la timul mamur illa bihi fawuwa huwa bihi e tun dondo na toci ga wallona uma de lulo kendo na wana sai wa ga bebe ndo china to wuci na wa bebe ina wuta je na jin foro ga wajina kabun nasi be ga da jiwa wa misalul mandub sai misali etia mandubo at-tayyib lil jumu'a tulare ladana kan gole mustahabi wa e wabe gaila tare lidana kan fa idza tawakkafa ala shira'i tibin kana zalika shirahu manduban a caga shishe tulare abe ke oge wa ga waje tabbata yin sunnan nan kafi olojin mana to shishe tulare kan ga waje mustahabi yawe wa azil qa'ida في ضمن قائدة الوسائل لها أحكام المقاصد قائدنا يبزو بدانا مدكر كشيا قائدنا يغا الوسائل لا أحكام المقاصد وسيلة جمتاج ويبي أكونشيا مقاصد إنجي إكباني إن دون دون أوغي إكباني جي شريونا إن دون دون أسفي إكباني جي جونا واجي واجبي أوي ina woji kanga ko ina to yijina ai musahabi wasila utaje mustahabi kanga fa wasailul ma'murat ma'murun biha en dondo ne wawa ga wocina ikpa na wa daluna ke wa ga ikpa wucin ejin robin kaba na sibeti uba wa wasail man iyat man iyun anha en dondo ne ma kawaka, ya haram gani bai makruwi na ekpan dondo na ga lawa da tsoba tun shi na mutu aje na shari'a nan wuna gama la ga yi wasila ga ma wasilu ila alghayati qat'an aw zanna en dondo na ga din zagwalo en yi guri ya zaɗa ye kini bo ko ekpan zato bo ekpan wuce ga yi ga wasila abe ke wa ke wa ga tsombayin zaguruji tsombayin man jiga lawa aje manyona to tuto ba man ya je kiyo wajibi a wakanga abe ke wa te oge ya dabe za dede nge din ogwa tun dede ona titia na wa te abe za dede na je kiyo wajibi a wai ibune ga lo fe za kirki Qur'an ga ya ayu allazina amanu taqullaha wa kunu ma ma'as sadiqin wace ga wa fe za gaskiya sai wa boke ba be za gaskiya ga yi wasila ya e su tara yi wayo to za kirki na je wa boke ba be na je dole ya wakanga. kanga in don da na ga fi wasila ya etunawa gani bi wani sai bayan misali na jibe etiya energy umarni haji jube kan da ci amma wani lama ne tille ba umarni be wani ma nan da ci na jijin tille na iya gba ƙur'anu la jilosum ogun ide basira etiya aya na jifi ƙur'anu ya wugwayen umarni amma ainihin ma na ji tiyan tille bwana ndo ndochi ti mustahabi ndochi ce at-tahdid etinye dalil to ya lami fasashi uji mini ubo umarni be qur'an wa gawa ashidu idza tabaya'tum ya bega ya shi wa shikin wa shi mota wa shi ndochi ci e wa gawa iri to ngo le ube be tiya amro etinye filul amro amma umarni ba ga jumhur man jiga wuji tiya tille ba etiya mustahab boyo ibuna nabi shiya umawariya da wuce alamu yau ne ugwa ga umarni ba ga wuji tiya wajibi ba wani wa ashidu idza tabayatu amu da mini maslaha ya shari'o ibuna riwa waju kan gwaye mi gbo ya deri e bayan shi shobe kukun fone za wuce abe ga wa gbo mi ga njun kufin linne wa yau mai beri nan gole ga manu ga zo ka ko to mai hada ki ga yewo iri albayinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar ataga umarni be qur'ana ga wa idza halaltum fasadu abe ke ga tun haji lugwa ya ga zu irame wana fasadu eda je e kungi ya goji dole e kungi je zaba ga uyu e tie mu bawo uji tiya wajibi ba amma gole filul amri be fasadu man shiga uji tilla ibu kai dan do cina e wi ga idza atal amru umarni gabbe ba da na yi zuma yau na dalla alal ibaha ɗan eh, wuce gwaye mu ba ki mai gaye mu hu eh, ina gaga waje a magaga alugwana ma la ya ta'allak bi amrun wala nayun li zatihi aga ga da ja amma ga gajima gaye mu bawo amma kan da ci mu bawo ya da matsanya wajibi gai lokaci na ina eh, ta na kawa da jija sai bai mu ba mu ba wa tsajaje wajibi kanga ji fahimta ko na ga yi eh, mu ba wa a da ga na yi mu ba wa ke o gaga kille bota ti wa ete yin jijin ba ke sallah gutun ba na musulmi a shi ga sallah gutun hatun yi ja a'a wa ya ga ga tun azumin ramadan ta a'a a a gabe musulmi a shi shi nan na ga atun na filaji zumai sallah farila ba atun azumin litinin bai alamin ifa a'a na ji mustahab gan be wajibi ngo le si be ga yawa ga oji amma ya mubahu to atwanja ka waja awon be lefiya ka waja awon be lefiya ga kila waja ya babu ba mubahu de pe sarawin hukunci dazan karkashi ubo sarawin ga malai ga an e buna aya be cha bai suratul maide ga ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum e gada de de mare abe ke gada tuya ajona ko yin umurona bo en wunan na beda na man shiga bai umurni be be gorona wai ugwa ga muji dole ya umaji mustahabi a dai mu ba waga to aji lozo wa ba wada bi wa ba ga de ma e ga ni ugo ina ban ba wato lawo jona inji shari'a laudi tilya ko laudi mustahabi a waga wajana a caga umarni be kan do ce tiye dalil at-tahdid ke bai so ce ga mini Kur'ano ga innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nar khairun amman yati aminan yawm al e, i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir zai je zunga yi yi ga a ga ni bayo an ni ga ga daidai ji daidai e ko ga so ci ga ga ya zan na ji ga la ya fauna alaina bojan haji sai yare agan yi gware alamar yaji da gwayi bore iye liyada tida fa man kafin fi nari zan donduna lona fo kiyamaina khairun gage ga amman yati aminan ko zabe fo kiyamai ga fo kya zaba lugwana da cin waga ni za guba annabo boga ye sa tu da wana ke dai imalu mashitum ina bayne daji wa bayami tuyi wa bayala mituma من جا اي maluma شي tunan ويكي yikiyan at-tahdid da sun ya gimi na jo tin don ga fa man sha'a falyumin wa للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوع بئس الشراب وساءت مرتفقة قال دليل وابا ومتون يوانا وابا ألغا عذاب دي دزما umar ne bai ta can umar ne ke bai ta a tadis a bayan zawon yau kin gudunar toci gangan bai kafin rijina ga wa in kuntum fi ma mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin fatu bi suratin wa ya biya na gayi ga ita a ta'jiz a ba lilla na ga labe da na toce toce ga Allah bewa a ta'jiz fatu bi suratin min misli ne ya gayi gbayo to yaso be be suran ni ebebe sura na gbagba gan pata ne nga yi ina atai na amma gbagba tun da na ya ji ugwa na a be obi wuya ka da aga tigun pata wa ebe a umarni ke be etiyan shawara ke misali aya be qur'ano ga fanzur ma za tara fanzur ma za tara shawara wa umarni wa etiyan shawara na na balqisu ga ga irin na gan be jama'a yoshi jama'a yoshi ga ga gani bi wuya agin ga eti ga nabi sulaimano ki shawara wa uci la shawara ya lole kalmo yo na be tiya ni ona a ta ga umurni be etiya ismu fil al amr misali alaikum anfusakum ni yo a ta ga hayya ala salat ni yo ebe salla sallah umurni be kan da tiga siga labari kendo na so ci ga wal mutalakatu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ash'urin wa ashara ngole mbe be tisi gaya labari amma umarni wa to umarni be fuska jo kakai bando ce tiye waji lura a ga wajen wajen amma ji lura ke bai so ce ga unzuru ila samari ila asmara wa yanqi ye ye lelo e bayan ci masu sunji lokacin na gaba suna wa yanqi be gigayina inna fi zalikum la'ayatin. likaumin yominon etiyan lura jibo kan do cin webe ti e gba aja ya za umni ti agba tun waye en don do to ga jina jibile ngole umurni amma etiyan ye gba ken da gabe giwina mi go waji zuma go waji zuma ko no guci gabe go azumu to je na to ga jina ken do na annabi Musa gangan be e maciya fir'auna jina kiu gabe ayo ga alku ma antum mulkun lokaci na bena فلما جاء السهرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملكون إن أوتي كيان ميجي إلو جيجي جينا يغا جينا إلي ألقوا ebebe kaya tun maji egbon be ki won be tukun ku be ga maina e sayna o te ga sana ile ngole ye won gba lamare ai e bo zumo tun to na daga ni bi wina so umarni ba gu ye e alku ma antum mulkun umarne be ya ci wala ya kendo na tocha gangan be gimi aljanna ji fo kiyama na ga innal muttaqina fi jannatin wa uyun adkhiluha bi salamin aminin e fi aljanna bi aminci aminin Da fufuwe ke fitina lugwa ke azaba lugwa bata na je umarni yo wai ke be bangare a taswiya alala maradi daidai sawa'un alaihim fasbiru aula tasbiru wọ́n bẹ ya hakuri jimbe azaba yi ne wọ́n bẹ ma ya wee gbama wọ́n bẹ ya gbama wufe azaba wọ́n bẹ ma ya wee gbama sawawun alaikum ni tuyo naga mai gagbaya ina efe lotuna to naga iga taswiya egmawe direshin egmawe yi ni wuyo to umarni bebe si gaji kakan na jiga yi gurgudu misali na ilami fana to sai katun ya gburu yi to al'amuru gani bai annayu ya gido shayo al'amuru ma nauyi aji yi tolabul fil iya waga waloji annayu mai tolabul kaf iya waga walolugwa tolabul kaf alugwa gama mai na hayu larauco ma wuyi tark egwalu aga oge ke annayu ya jimi larauci bo ga a tark egwalu yin wasu soci ya yi labari ya cin kafiri jan lu'ayen eh, wala ta kulu salata in tahu khairan lakum ya ga zozo ji soci ya ga guta wuyawa ba ga soko yi soko egi eh isa yi soko mare mu yi soko ya zozo ji mu mare akidan trinity in tahu ya lugwa khairan lakum khairan lakum jijin haka gage gaye bi mana in tau bi mana utruku zalika khairan lakum ya gwace akida mucan so mana annayu bi mana atark tark ismi la raucho bando cewa gaga yitin ge fitijo fa hal antum muntahu ay fa hal antum tarikun innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun sayyidina umar fa diga intahaina intahaina ai tarakna tarakna ya gwatiyani ya fimbiya ya fimbiya Allahu akbar bogo mane annayu a larabce a tark ebe mai usulu jo ina yi kwabe annayu ne a zan gangayi kaulum ya tazammanu talabul kaf ala waje istila ngai enwuna nya talabul kaf e gami na ju betiya kaka e wa be wani go la ke, te umma be ala wajil istila fuska ya zai kun yi gana ke so shi yin na ke na muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ke man ciji na alewa ya takwasa kwandocho a adi an kalewa ya ji na ga iga annayo ko zai kun yi ga hukuma da bisigatin maksusa umai be siga umai be lafazi na waju beyin beyin a gani beyin hiya almudarihu almaqrun billa annahiya lafazi na to annaye be beyin gana yi filul mudari'u na boke ba gani be Allah na yi yiga annahiya ne mislu qawlihi ta'ala ke ba baitocin ye gaga wala tattabi ahwa allazina kazzabu bi ayatina wala wani wala tattabiya muhammad ga gallamitu ahwa allazina kazzabu bi ayatina gallamitu egmayan son zuciya ina to ba zai ji yi ga gama nana kazzabu bi ayatina zai ji la'ayayi ga gama nana gaga ga zai ji za yayi gama naman isin tu gyara da abu zandon dona wa ga wadda ga manana wa yugwa ga zamu ci ga mana zuci wore wa ga mana zuwa ci ude tiya ga mana zamu ci ga wa ga ga wadda ga mana e ga yato ci gaskiyo yo e ga na muhammad gaskiyo yo boga kafirin na je laga na muhammadu ga ga manana kafiri na je la aya ci ga gama nana ga ga ga kafiri na je za aya ga gama nama da cin waiwai ba numfiyo a ga za zaga mana nufiyo gama na zuciyu za mu ciyo a ci wuke tiya gama na da daga na wuje ga gama na uzon a yu za gama na enu fe ga yi to na su jacha idda e na wani bena uzu gama na amma zai gaskiya gaba mu ta tiwo na to e za za mu ci gama na a dai e lau ga gama na e lagun ga gama na e boye da na ji duniya na bogo yi tsa gyaran na kendo mala ya ji gyara etinye wa a e e ga mi sun sokwa ibana sifu yo wa maga mi sun jiye ya to ci wa dalili babu to ci ji mini webe miyo wa e a ga ga mi sun sokwa amma wa ga ga mi annabi wage na annabi mutu ga inna ma ana basharun mislukum bogowa anabi sallallahu alaihi wasallam ibe misin bogowa ga e ga misan anabi amma e ga ye tochi e bona tochi jimini we be misin ya izi gyara musamman ya jimiyi ya jimiyi ceya ya jimiyi ceya ifi tsiba man na shi wajina ifi da bibe wata abu sai misali yan ke be qur'ano ga wala suratun nuro so ce ga yi ga wala taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'da قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا تجعلوا دعاء الرسول يا يا مسلمي توچهو صحابة لدبي تويتونا كي تويتونا بزما بوشا تقبابنا إيغا الله يانا محمد يقول لا فيك دعاء بابكم ba'da kendo ne yayi doji na ma yayi waje ta tsayina ya ga muhammadu ma muhammad bin abdullah ko yabna abdullah yabna abdullah da cikin wa ladabi da ba sai dai ya rasulullah ya nabiyallah na ma ladabi na jigwa da wato yi manci babban yawo ga yi tsayi ma muje ladabi a ga yammadu wasu ga yammadu ya fatima ga ya fatima kawa te da ci gauji gyara ina loba ina loba baba ji kokari wannan ka da waga te ta tiwo ade ne yaje gbana sai da oji ni aju ba to giwo to ji ma ga lugo gi wa anna e eh, yo ga idrisu e sai fe ga idrisu ma akalma baba ladin mu kalman na bayan na gaji nan na mutu ga mulakun na ya muna dina jaja ta tiwo na ga yimin na ma mulakun na ya ina a tarbiya wuce lafiya dumbo na baba galgwai giyo biyo ta sami ma ji ladabiya manyan wasu a shiga da ladabe ba yi mambo sai yi mai wata ta yi zanen naji zacen wace jayawar so ta zanen naji wace re kuma ga yi ganyi wa ci emanci zai la ilimi wona zanen naji fata ji zai yayi yanyi yana musamman bayan ezu karai bi wuci en wannan wayo wala taqrabul fawahisha ma zahara ha wa ma batan ngole la na yi annaga si siga ne ugwaya en na la taqrabul fawahisha ya musulmi ya taya bai be tunka bayi rishi ma zahara na ji cifin leona wa ma batana to je ji sona e tunka bayi rishi fibo su soce jin wake si rishi na zole saga da ba zuma babu da san ba to ya ce ya gani bai tun alfasha wuce je to ya cin da na je da sona to na je ji gbangba ke fina ko ce ga zaga ge wani sa to kpata ya ce ya gani biyu a ta ga wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bilak kpata ya wani yi ngole la a na la yau. bogo misali na man bebe nan gaya wala tattabi awa allazina kadzabu bi ayatina wallazina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim yadilun ga zai ji iman be fo ya yana e za jayo na bi rabbihim yadilun toci ci la lain do ci mapabe yo akuti ji la mapa gani be to a ayin do ci la mapa gani be to ci ga yadilun ai yusawu akuti ji la mapa gani be to ga laye ga jin imani gani be to ya صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي التحريم المنئي عن وفساده ga siga na wugwayen wunana kan don da hagu gwana waju la haramci na to a nan wuna da yiniya alamar wuce e tun don da dina nan wuga o kiyo ya bayina wuga bebi wi wala to haram tun wuce mani qur'anu ga wa mata kuma rasulu fakhudhu wa ma nahaku anhu fantahu mago yana kawo ga wakiwa bai na waga bebi agogo ba kin na hadisi ga man amila amalan laisa lai amruna fa wa raddu ka tun be na ga waga wa na ta bi shari'a ma nan na za ta yi da addini wani annabi ga iyyakum wa muhdathatil umur man je mai go kai da mu ko nan man na gabe shi she ga waga ga ya koyin zagurun najima alula bai wai da da su ko ko waga ejin wacha anan muhammadu gumi ya yi, sallallahu alaihi wasallam ga en dondona laza de tun bato cina wa bayani mutane inji ga sai wa da go uridi zandusha uridi ya nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bana zai ji lagwa sun shi zuwa wani asa tuske ta aljanna ya so tun yi jo allahu akbar ya wani annabi ya sa suke ta aljanna abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa sa'd fil janna wa ibn hawf fil janna wa zubair fil janna wa amir fil janna wa talhatu fil janna saguwa wa sa'id fil janna uri diya na muhammadu gama lagwasu sallallahu alaihi wasallam boga etungurun dondo wa ga wa bebe yin ga yebo tun ba su ko zawon giya dai tun an gama an gama an gama wadda ji gi foro da lagwa sun yana muhammadu sallallahu alaihi wasallam azkarin imamu nawawi na kirtin musulmi dana wani wuji kwakwaro gi bebe azkar ja da kan giyayi wasan sa ce istighfar sayyidul istighfar da bu na nabi ga waga ji lozin kafil ayu na beke waga ji lazin kafi lozin bena ya da be waga sai da taci gimi aljanna jona an gama an gama wadda ta yana nabi ya gi amma ga bebe ndo ciya gi ja be yana muhammadu batan ibuna illa bidiya ga da wannan wajibu lazawan gije yana nabi ceya gama la ga da salafu jaja sai ga a gama uhdisatu bid'a illa umitati sunna kan don do ga tsaye da dini wannan a ga yana muhammadu luga man ji tsafi dawo yana a ga ji kun sallar janaza zona wallahi tu e kulo mazukata ida <laughs> e fedu febe a anan muhammadu ma hadisi be ke gani a caga wajulo mazukata bayan wani. aga kun so fe ga sahaba ji kiwaye ga ha istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al'an yus'al e wasu fa da so ci yayi gi nan e ba tabbata ga misayu e bana fa innahu al'an yus'al abin gaba bani inji shi egin ga adage soza annabi gaba ne abin ga abeyu ba bani da na yige tete cewa ga wagon allahumma ghfir lahu wa thabbitu e ya gabi mu cigan yadda sun re man jiga da ke gabi guta riwayan da ciga gabi guni wagan ni fel mini ubo excuse da bare yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah so cujana ciga bi an wuce asafi da uje yanayi na jiya na muhammadu wa ji na yel lagwasa wai ya ke to sai zai suna sawo da ci gaba ji fi dawo wa je ah, to ya? egiya anabi za ku anabi annabi majinwa egi gusu anyi jana jele imi uguba jana jele be imi adde ni ujiwa ya nare ye gun be buye to go we wo be su kwe ga na muhammadu ashiyozo law kana khairan ma sabakuna ilai mudayi wangyo da sabakuna ilai zai ji gan imani wana zo da jijin bogo itiya ila anan muhammadu yuza wangi sallallahu alaihi wasallam ina foman na da wani ga wacin wafe da sandoci ya sa lakani je ya zawan gizi ko ya bo na waje gwabuna ga lakanin na waga gwasun waje kaza nan muhammadu bayani wuce sata ne laya nabi wuza wangiji wato di lada amma ga wuya nabi ma a yawo ya zawan gizi ma e bana yawa bicicin luwu amma ya na muhammadu bicicin luwa wa ma yantiku anil hawa lakani gukin allah ya waye timu yi babu gukin loton to tuya endoro gizi go da waye tuyan kaza uja na ga uke babe kaza wulotu lotu mun ya da yadkhulu fil khitab bil amri wa nahi wal mukallaf kan don doma umarni gabbe na aga ga ziji aja gadan hukuncin aji ko alugwabo waga huwa al mukallaf ugayi al mukallaf zije zimaye al mukallaf ugayi al baligul almuslimul balig al'aqil ko ga albaligul aqil zai bi ankali shaji baligi yani na zawangi majuji baligi fuska gune ezan zage alama baligi bon wi guni nya bagi guta enana be shawe are zulanule baci yegi bagi ga gun ya gwegi ko gin zagi taci enya ya hun ko en lukontata alamu yo guta ya bagi amma yin zagya benni be egeyen aile bogo zan dondo na alaman na jida beya a can yi tale ko yin lukon tata ko agun ya goye gina waje almukallaf zai tu shari'a kpata ya jin tille gube bi wina ga ya ga almukallaf wa huwa albaligul aqil ولا يرد على آذى إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون amma na to yau gwagan yuraddu ala aza ijabi zakat ga zakka wuji tille ya ziya ya zakan gaya wal al maliya gan bi hakkin ya dukiya zai wa ga zakan gida yin ya dukiya ji ba na daga nan wuji mukallafa na a sa gani bi ma bago wa wa bata yin na ya a a zakan giga yin ni da glass moto ban a wuza zakka da zakan gyo aguwa hakkin soca da dukiya kan gyo e wa ti lu dukiya gwayu za kamalu aguwa wa agula jibaliga ya wa gula agba ya na to unyiwa unyiwa hakki za agugubu ilan duci unga da ke gugucin yaya o ko to ko zai ji yuna wadda right na wawa ke za gubana zakaga lo azikin dawawa ko na nagi umadiyo a guwa ma ya Ga daga na ga sai mu kallafa akil a agugo amma ya shi fibo man shiga ga ya ci abu ke dai to a tsayewa bitin ibadai na ke kafir shi na amma bai sharafi sai bai imani ebo bo man shiga to a da mini zai ji Mu kallafa na bo ebo na qur'anu ga efo kiyama biya ga ga ma salakakum fi sakar qalu lam naku min al musallin wa lam naku nut'imu al miskin bin wuce a tsayawa bituya ibada shi ma salaka ku fi sakar ki baye nama na yalo na killa be a fi nama bu a to ya shiga lam naku min al musallin ya ji sallah fi jona fi ji sallah wa lam naku nut'imu al miskin aki ya talaka na ida dukiya yi bona yiwa Nga yi zakka bin wucin man shiga tuwatu ewa bituya ibada amma bi sharati ga imani kaka sirji imanin abin wa kuga Nigeria kpa da duki yi pata ga talaka Nigeria ji musulmi to da wa yayan gi zero tun ga jo kadim na ila ma amalin fajal na wa bahan mansura wa gilewa ebo imanin nan sharati kuke al muwafaka almuwafaka al'iman dole iza dai imani bezo nga malaka a tona ya yi na ja imani jina ya ayu allazina amanu kutiba alaikumus ya ayu allazina amanu ya ji kaza ma e ji kaza dole imani ga shi zo sai kiyo al ikhlas wajibu to ce ulufo gwariyo ta ci Al mutabaa. wa lamila to na muhammad da na kafiri ja cinni bona ga imanin na be etungurwa kai jo patana a ta ga to jinnuji e ja to foro gani be etunguri jinnu ji adamniya almukallafu na ja ibn qur'an ga ya ma sharal jin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum adha قالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أجاغا يا جماعة الجن جيغان بزوانجي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم a sattu cikin ya tace ba ya na laiku ai yukbirunakum lika a yaumikum aza ci biya ya je gangba ya tiya ifa kiyama ba ga ya ji tattaliya ya lotu gurwa amma man ja da ittifaku fata ke dai adda tuci annabi taciya aljannu jubana adda adda zawan gijiga tufiyawa tun ga mala man ji cewa jilba shin jinnu ja alwa aljanna ka sha alwa aljanna jumhurin man jiga to alwa aljanna amma ana fa na fiya jiga alwa aljanna amma ya gane boka gana a to galo aljanna ibn qur'an yayi labari suratul rahman ga fi hinna kasiratu tar lam yatmisuhunna insun qablahum wala ja Fi hinna min aljanna wa di kasiratu tar sun zagi na je ko swaji e laucin gin dondole ya ko swaji wanda sai bashi sun zagi shi ma yau lam yatmisuhunna insun qablahum wala ja zan don lagwa to shi zolya ta cin zawan gijo ko ta cin aljinnu shi ba aga aya ne wugwa ga jinnu jalo aljanna والتكليف بالامر والنهي شامل للمسلمين اجي كوالوغا اتمويو نا لبا مسلميش بينونا والكفار تكافريجي لكن الكافر اما ولكافر لا يسيه منه فيل المامور به ان تواجه فوروغوجنا agwagu bare hali kufri mu da ta kafirin ci bona li kaulihi ta'ala ya boye ga na toci ya gaga wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum kafiru ujen do ci la ta go nafaqatuhum taimako na tisha america jikin yana da kinye kafiri na jike pate ji bolo bolo ba talaka jina wujiyan doci la'agwa taimako ne re illa annahu kafaru billahi e wani hajji ne dabe toci gan niwa wa bi rasuli a ga ajiye ne dabe a nan muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam annabi magazan don doga wai yin wuna tacin aluman na wani addinin don don wa ta ci wani wuta wala mitu muhammadu ga alo na fakiya mai gama na agotun guru aja ebo kafirin kafirinci na tutati wani bogo agotun kafira sai nga imani jigar bai toci wa jigar mai na muhammadi sallallahu alaihi wasallam wala yi umaru bi qada'ihi idha aslam a ji kafiri tille ga wulatun dede ko ya tunguru na ja tun yi lo unci lugwana a ji foro ga un bebe tun wuci ja iza aslama un ga da kwatun taya musulunci na a da fasuna bai takwas ya musulunci ko kristan a ga waje tille gan bebe salla na jiwu lugwa tun na waje baligi ko azun na jiwu fiyana ko zaka na jiwu wana a'a kila ta ji tille a yau ga yabo ga na toci ya gayi da mini ya suratul anfal wana ga ya muhammad kullil ladina kafaru ga ya egife pata na ga Allah wannan ajiye da ganin bai tuci ko yana ga ga in yantahu abe ki aga gwate etinye gaba ji gani da na muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam benan vuyi ne je ci ga alami tuwa na yugfar eh yugfar lahum ma kar salaf a sabi ayi nye na ji je gogan tsata tsakanin abu gani biya na muhammadu ya egma yi pagan a sada dede na amma wa in yahudu fakad madad sunnatul awwalin aga ci gaba da sharri bai gbalu daidai ló ba na muhammadu ga fakad mazot sunnatul awwalin to da kuwa na ji shi zo na fata bujin nashi ikpan nashi mu da zan yato an ni gaji bai tuce shi yau sunna alada ya zai gboro shi sunnatu abobi ma'ana adatu adatul awwalina in na ga alada ya da kuwa na shi zo na gaba ta ga ji bai tuce shi yau bugu jin gaba a ci gaba amma daga mini anwa to na ji gogila pata na ifa bayan tuna na lugwa yi wa bayani daga kanga a ci jana ifa bayani na ga yi wugwa ga ka siri ga lo musulunci a jin foro be tunde a to yi tunde de na ji ulole ko guru na ji ulugwa na gube biyu ya a ko alawa ji haddi ne dede na ji uji gogana a a na ga mai wugwa ga kaga hukuma musulunci de etu da musulmi ji lo sa shaji lo wuce de bukata haddi na a ga lugwa e hukuma la da bukanga dalili ba ci ga ya gaya ci ko zaboye ciyayya na muhammad sallallahu alaihi wasallam na ga gani bai amru ya gina asina ga amma alimta ya amru annal islam yahdumu ma kana qabla ya wa amru wadda bayani da wadda bayati da ke dai eh, patutaya musulunci wajen fifiya ko ya ladin tun da na ya zai lo shi zo patan waga eh waga je ke waga ni bon baby na bai za lotun ba na tuna unde ga takwas ya musulunci Allahu akbar ken do na ka musulmi ga fara wa to ci chatuba ji to ci tan waye de deji laje za guru wani laje za warona a ta ga to da wato bogo a gin ga na to unji gogale na sai mawani ut taklif e ji dabo na gaddan beze e gungudu lotuna shari'a tuna na ke at taklifo nga yi umarni na haji ube ba tocho aji ko alugwana nga yi ga a taklifo zi nga mala musulmi na ji baligi na ya yi ga almukallaf zai aji ya toci bai alugwa ya toci a cin eti ubana ga le taklif mawane e ji dabo na haji kan wani ci ti zabana e gagajiji da alugwa na wuta ti zabana min ha min hubu an waza belefiyan aji ko alugwa yana mini ubo aljahalu ratebo debu wagaji ratebo ya tundo shi a ngobele fiya jiji na wajuna ya wani siyan a caga tamba wal ikrawu a caga tille a jiza tille ga wujin yin doci kafiri ja agwa wai ga wato gyayi annabi ya wuce to ko na ya gaya lamituna na ya yi fondondo na ya e yi da sallah na giuto ko ko giuto ko gwana ya ga wu ngole ikrawu ga da wana to a ngwawe betun an gole haramu yo ne zagi anan muhammadu to kona sallallahu alaihi wasallam amma ikrawo bedda betti waga kawo jumba na go kendo no ji faruwa ya sahaba an ga agogi to ci to ko gani be tuci kuina umma da ga nabi na annabi ga waga to ci sai chaya illa man ukriya wa kalbuhu mutma'innun bil iman e gbon wa da na toyi wangina tille talawa ganna amawa ngai ga al ikrawo ki dalili ya ganai gabe da nan eh, ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna allaha tajawaza an ummati so ce yi fayin gani bi aluma wuji gani bi aluma ya miji alqata'u ina cin bi cijina wan nisyan ina tambalo a cijina wa mastukrihu alai ina jatil legajina afaya don don na gaba cin da ali nimin ya gutan nan afa gani bi wi riwaya na ibnu majah gobe gani bi bayaki amma man shiga ga yace sinadiyan hadisin nan amma a ga hadisin nan unde shawai diji ato e ne eh, je buka na qur'ano e buka hadisi mafi bai bo e eh, naka amma man shiga ga yace isnadi ubo shi man shiga gutiya e zutaya hadisin na ba amma wanda e eh, ga ndo cinaje je yuka go qur'ano gani be hadisi na na je wugwa ta dulla ala su hati e wugwa ya zuta hadisin nana ke aya na bi qur'ano ga rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ke aya na ga ga yatiya la juna alaikum fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum na so ji tibi ci tona an ba sai dai na tsaye ji yatiya e kace wani wato ci kace lotun level amma na to cin bi ci ci jina a jin ga to man ce ji bayani yayin ga aljahal ene aljaluna ga yi adamul il ene zakka yana ga yi magayil ni ga rake ba ga guba ko za a tun yayi yo e boy ke zai je ji nazari ka tune e tumi tunda an da wuce cica aljalul basit wal murakab murakkab bogo zai jahilci da bai na wacce tun doci lo wacce ga shari'a waya to ta mu gani biyu ya wani siyan a ga ina yi nisiyan nan gai zuhulul kalbi an shay'in malum gayi egban wayaye ke an shayi ke in doci malum na to wace na lugwa ina yi zuhul nan gai gaflu yaya ko tamba nasita ma anta ala ilmin bihi ma huwa ma'lumun ladai in na so ga hannun wani amma tamba lowe in wani wani ji faruwa ya za wato ke wa ga Allah bica bici gwafin shi zuwa lo masalaci shari'a nan amma wa yayi arwa la shi zo na ga igan aljalo amobe lefiya na ga igan zuhul ai ezulu yayi ko tambolu loza ke an shi'in malum ina goye ke ban so ga an niwo an ni shari'a wona mufaja ya yayo amma man shiga ibara na tiye gana e bayan zuhulul qalbi nona ngayi wagaga az-zuhul an shay'in ma'lum wala yagban goya waga la zuhulul qalbi bema wadi wajiga az-zuhul yuka az-zuhul an shay'in ma'lum a gan gega ebo na ina e la ci ganna gega na a ga li anna al-hafizata fi dimag ene tsagana ina zawange la tsaga wuce bata na addimag fi dimag da miniya bizo bizo bizo bizo dan da gujen zawange wani nje gbọn bọ ina tsa ilimi na in je bu da bizo bizo a shaga bu da walai fil qalb kin da na man na ji shari'a ganna na gana gai ne tsa ganan nan ga alhafi zoto dole to computer da yungo bai mai kuyen jifina to ne tsaye za wangina man ga fi dimag bizo bizo budan inje ma budan bago ga ga zuhul alqalb ma ya ga zuhul ya ya an in malum ke ina to ke na lugwa yi ga nisiyana ya biyu yawo ko biyu yawo ke ina to ke na lugwa wal ikrahu ina ya na man ga ilzamu shah bima la Allah ya e laje saka ta tiye za bima la yurid en ba wani jana a ga wabe walaji na ga yi ga al-ikrawo be giya na biyu toko musulmi kicin wasa fiyo na wa giya na biyu toko na musulmi kicin wasa fiyo na wa gi qur'ani toko na amma wabe agun be maki sokoji amma ga kawo jinwa ga wuwa ne na ga yi ga al-ikrawo ko za mu yi shi biyawan ma amma dawai a ga yi nan na kawai dai lokura <laughs> <laughs> ya won baba ina be koko kuma <laughs> dole wai ji faruwa kan do shi <laughs> to wato aliji bewo na alagun de den to daga na mu bawaya na abe ke waga be aje bo da sun masiba ne wa lato dana amma kaida shi be etin ikrawun nan amma yabo lokacin misali aga ogan ko wuzan na yi go wato da wani na da na ko zan yau na ko zaye kan shi kace yi ga wato mun ji ga da zan na wuga tilla ya ji wayo rayi wato ba kai da wagoga bogo na dewa jin da ya na kila wata jin da oda zan do ciwo bogo ha goyi wa ba kai na ji dafe musamman hadisu na idin banda na kai na ji gaban yuna man ya ga ya ga ya zo man sai ji sharai ya hadisin na be kai na ji hukuma ne Sofhat pages na ya ga ya ga gan mutum zan yi katun daura na hukunci na ji da karkashin ya gutan na wani a gogo ba da zan doci webo bo wato lau gagwa wa ban na ji umaga ko me gulo to bugu ke yi be kai dai ga azihil mawani to ya ba kai dai tambo man shiga an nisyan fil muharramat yarfa'u al is wa ma yatarattaba ala zalik likaulihi sallallahu alaihi wasallam ga tambaga ba lo zai ce tuna jiharamu ya zana to laifi ya tun wuce bai yin da cina labban zake yin ka fara ya ci tun wuce wani wacin ya ci za kin dona na bi ga man nasiya wa huwa sa'imu zan don da tambaga ba lo mai bai zun yi ci dagi kwafi fal yutimma sauma wala zun yan gumi fa inna ma tu'amahu Allahu wasaqa so ci yujon gama yufin bago kafara unde waya a ga wada to hajo na ji mahzuratul ihram na wajin etiye tamba a waya fidiya ta tewa ba gama na ka'ida na dafe sarawai in dondona ka wana ce haramu na wagabda tulu a fetiya etun ci ba man ga wa zihil mawani innama hiya fi haqqillah en je ga gumbe wani pata ga kadana eti hakke to bo e ga gore la'annahu mabniyun alal afi wa rahma ibn hakim ya toci da ta tatiya rongomio gani bai yegwi amma fi hukukil malukin fala tumna'u min doman amma wai haki zan da cibo gadan fala samna'u min doman ga wala gbata wuto gami batan ba cijiyan kaza a'a ma yajibu domanu en don do dena waga gada haki zauti ubana shari'a da gula je tilla ga zai ga hakki zagi fuska kan zauna ga gbatuwo to dole yo ga gbata zawayu wa ga wa bata tambalo mi ci kaza tambalo mi mi ci da ji kaza bi wa ina ye ya lo mi mi ci cheta kun o ci da ya dan ci jun ba na ko latibo mi je on tere zagi ba ina e ba hakki ya zawangyo idza lam yarda sahibul haq matuka kan waje fafa bi waya ta ku de na wace be adamiyo chami ji rauniyo da na sai me ago akimi to kan waje fafa aga ago haki za gayu idza lam yarda sahibul haq bi suqutihi matuka zai wa haki na kun fafa aga yu layu amma yana ji taklifa a cikin ati zau kpata ga oga je tiye tambo ko tiye yo ko ya tiye ci chona so ci safa be wani wayi tuya ibada shi bona amma wayi ti mu'amala hakki zan do ci bo ku fafa a ga goye wayu a go hakki wayu sai bayani guru gai al'amu al'am ene al'amuna gai tar eh tarifuhu fasaru e bayan shi me al'amu lugatan ene al'am ya bashi mai larauci wani gai a shamil ina mai don doke jina ina kukun maladan al'amari fata ne wasilahan amma ba bashi miya manyan usulu jo ina ya kpagan bi al'amina a ga allazul musagrak li jami'i afradihi bila has a ga gai egami na tsakuku maladan li jami'i afradi en dondo na ji alaka da bai wuce bai ne wani bila hasri wula iyaka dawa wayan wuce labai ne ke misali so ce gani gaga innal abrara lafi na'im innal abrara ai wale guruji e lafi na'im aga sefi emiya aljanna aga sefi eminima tonne wugwaga al abrar babo lafazin al’abirar lafazin am na zan dondo na gaza kirki wani kukwana za shi min dondo wayi na wayi za shi niyo zaba zuma wadda gafe da tafiye zai je gbasoci na lafi na'i awa zan dondo ka bi mana inna kullal abrar lafi na'im zan dondo na gaza guru yana mu gafe da emeni ma gaya aljanna to na gai kwabe al'amiyo manya ji bayani ya yi. a ga misali so ci ga wal asri innal insana lafi khusr to ci ga mun shi ku ci gan be zamani wal asri wa mun ci ga iga wa wal qasama gwa ko mun ga be kan don do wale sunnanu be taune walu ya kasra Mu da mine ne late wa wal qasama ne e ken ga wa shamsi wal fajri wal layli Fata wa wal qasam ga da wannan ga innal insan e zawangiji ɓata fi husar a da zuzuyo gole adde za sana inna kulla insani zandondo na ga zawangi yona na ga banu adamu yona fi husar da zuzuyo mutu da bai istisnawi gan shiga illa ladina amanu wa amilu salihat so shaida ta ci zagaje to siyagul umumi saba siyag jamu sigatu lafazi naji aju aji umum beni bo e beni na awazan doka na man ga yi gutawa ba ya farko ya kakanca ngai ma dalla alal ma alal umumi bi madatihi ngai lafazi na be etiyan al umumona lafazi na be etiyan al umumona bi madati ainihin ya wuce wugwayen bayani bo lafazin dondo na gabe tiyan bayani ba wani aja ne al'umum hukuncin bayani misali gai kullu lafazin kullu waju lamanin bayani wai wayan dondo ka ke bai wai gayi suratu ya sun ga wa in kullun lamma jami'un ladaina mudaru wa jami'un a shaga jami'un mutu ya laya ne bayani wa kafatu a cara kalmar kafatu musu la mane bayani wa qatibatun lafazin na shewa albani sahibu sifatu salat wai botun lobiwi sarawin musu la mane bayani wa amma a cara lafazin am musu la mane bayani to lafazin na ji damini lafazin na je la mane bayani na siga shi dana etiyan al'umumo nimini ubo wi lafazi jayo ne bebe mana sai ugwaya bayani bo yaji fahimta ko kendo na bene wai ugwaya bayani bo kendo nan ga kullum ki hadisi ga eh, aya qur'ana ga kullu nafsin za'iqatul maut rayin dondo wai ugwa ga dondo na ibrahima za'iqatul maut uga gwala da susu dami ai susu da bayu to ta ga kullu bid'atin Dolala, dole kullu ga mutu yo en dondo na ga to to da dini ona mutu e kajin yo kullu e zo bi shi ga ade kullu ba bi ade kullu zi di fasala mutu ya kullu a caga bi ga kendo de kullu nafsin ka wa ga rayi ji da ba tsana a ga kullu bi da atin yau kullu wani la da mini lafazin umuma da mini lafazin umuma lafazin so ya wugwayen bayani bugo ilimin ne yayi kaida fa usulul fiqh iza be ga wagaga kullu nafsin kalma ya kullu wani la badiya wani la juz'iyya wagato ji fasara ya kullu nafsin yamin ina ga dabo a tsawana ina ga dabo a tsawana ga yamin to abbe ke dabo eh da mini alita so ci ba saga suna a shaga eh dabo mini tun ibada shi ba na nan muhammadu be bayana sallallahu alaihi wasallam ga malaya kan jan shek usaimin feji bayani ga yanji fibo za wangi je luga bid'a maji bid'a wasila jayo ke mashin ba ne za ga to ngai to mai tumashin kuma da zamaya nabi ba fanji fi masalacin a'a unji bid'a da wana wasila wasila nga qur'anu zuma nabi gabu ma ku ye kan inji bidaya ga mm mm enji fi bona we laga bidaya na uji bidaya ya wasila jayo nga yi maga ga yetiye wasila iga ga yetiye wasila wasila etunde na wa ce ga sai amfani ya rayuwa wai jo to kuna kabo na to lagwa su da na jan tille biwa mudayin na sawada da shi da wuci jan agwa su fan wasili ji yi wa marayuwa wasili wa wujen harama bai wuce lafazin ya kullu wani bebe ya tiyan umuma ta ka'idan nan da mini siyagul umuma kullu a caga jami'un jami'un kin dona toce ga yi ga kuliya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a dole adda za ta ga to anabi shi wayana e wani toci gungu ya zawan jami'an zandundu a taga kalmar ya kafa mutai lama ne bayani ƙur'an ga ma naka illa kafatan linnas a taga bai kafi ba wa daga ja alƙaumu kafibatan shi bai bayani shewa albani wa ga wuka sai ta wuzi ko ya ta fi wuzi wani lotun bai kalmar ya kafiba ne sarai lokacin ga mai fiki wani maza bi guni ni kafi kafibatan ko ga ajmal ulama'u qatibatan musulman jagu qatibatan bi mana bayani so a cagu kalmai amma mutai lama ne bayani kin dona na bai gabo isu ila nasi amma atum tufi zawan giji bayani amma na ba na ji shimi zona jama'a ji a caga to a to miniyam كقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء إن دون دونوتين بوغي ذا ششيغين دوتي قدر إن توتي دازنتي وبايا كل شيء إن دون دو لفظ ويتيا أمومو أسماء الشرط غادي أسماء الشرط فقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه بندو چون من عمل صالحا min zakarin wa unsa wa wa mumin boga aya na ujiyo ya bidaci na bita fari fi zaba zuma gauna gan ganu ga toce ga yi gaga man amila salihan min zakari wa unsa wa wa mumin zai za kirki ba toci bo mumini inji bidacha inji kutigicha sebe da su toci inna akramakum indallahi atkakum kayi da wayo na za jiniya be gikki ne le ga mufe be ban do cho ko mu de te ga ga zi mai jere so jahile jere wa de za dabba zuma kuma ga za jini wukatu boga wa za jini kan ga jeriya zai wale ga za ba zuma da da wucin e de jeriya sai fuska katun wuri a yi zawo ga za ba zuma ya ba zuma na wai fedu na amma wuce wugwa ga wa gamu da su sako ba katun gama a'a ubuna mikiyasu takwa mikiyasul karama inda Allah huwa maza a takwa inna akramaku inda Allahi atqakum zan da gaza sai zai gagan da sun yi soce wani shi mai a takwa ngai imtisalul awamir wajtinabi Ta yi da wani so shaifi da safin zagurjo boga kalmayin man wadda mini ismu sharto man amila salihan fali nafsihi no to ga ilimin na dil be larauci inga ya tunca ba wai dil be akamu shar'iyya wa dil be akamu lugawi bogo man wa ismu shart be wuce sai lama zan zandon do man amila saliha zandon do mine ebo na gagwa su tuwange lo nan ga fali nafsi mulolo ya ture ebo na mutso ga gi amfani ya etunna asma'ul istifham muke da miniya siyagal umuma ai sunnu wani ladinga na istifam ai aladinga istifam etiyan bayani wo fahimta wo daga famo istin na ci talab ai talab al-fam wala ya ganjin gane wani ya ganjin yawa yawa cewa ga wa bayani ka kauli ta'ala ke bai toce ga ga faman ya'tikum bima'in mahin za biya ya gani bai nuwe mana yau na ya fiya yana yau abe ke yi ga nuwa yi wani ga da nuga fitiyan aya wani allahu akabar to man abu wani yi lil'akil faman ya ti kun ega to ce jiyo abe ke mi ga nuwa wo ke ya na ya zadda na bebe nuwa biya ya fi goga ya wo bi kpata ya na ina adya adya to bol e na igba igba ni dana to kpakpa ji kpata yi ga nuwa kan <laughs> wani ga zo gama na ciyaman gazo gama na kansila yawo da ya gazo Allahu akabar so ya gajin yo ete istifamo bando chon gafa aina zahabun bayelo aina abon lil makan bayelo fa aina mutu muto mini ismul amo jo ismul amo ga mutu yau sai al asmaul mawsula ka kauli ta'ala ngai ce asma'ul mausula ya ko za a tun yayyo wanda zai lami fa nawa na ce bai katun na tituna kawo jina jerumiya ko na ulwa biwa wani a fai da bibiyin bayanin da ci jama'a katun na zo yi za a tun asma'ul mausula ji yayyo na'am allazina allazani allazi ɗau fito ji ci tare sai allati lugon hulo bai allati allatani allati ko ga alla'i ma'ana ni gude be allati sai ma be mai na jiga yi gan al'asma'ul mausula to al'asma'ul mausula na ji adaminiya kibo adaminiya sigatul umumo kan dondo na siyan shari'a ga bebe a ina wani a gan wayan dondo kukan ga wani ga wagan ke misali yan wallazi na jahadu fina lanadiyannahum subulana Allahu akbar bi ma'ana ayyu wahidin yujahidu fillahi fa inna Allah sayadihi subula zan dondo na gbayan zun da ya gbayin tsoci wani ayyu wahidin attaza za shi ni oyo za bazuma oyo wadi gbayan zun kenci oyo numfi oyo egbo oyo eyagi oyo wadi gbayan zun da kpayibo yawo ba yawo ba alkhairi yawo bai koya alkhairi asma'ul mawsul ngai allazina mahallu shahid allazina wai ugwayen umum zandondo na gagba yanzu na ekpayin ibona Allahu akbar bando ce nga walillahi ma fis samawat wa ma fil ard to che yungai ma unga ma endondo man na mawsul ba gabo kendo nan allazina yi mawsul ba sojo ne walillahi ma fi samawat alita ya sama ji kpata wa ma fi al'ar to yankin kpata lillah to mo awayen don kimbo awayen don fitiwa Allahu akbar to amma kan do ci man shiga asmaul mawsula jube amma waju gwawu lo bayan do ci khas wai lamane umuma wai lamane umuma kendo nube etiena na maremo alaiha salam ngole kito cigon ga wallati ahsanat farjaha fa fiha min ruhina wa ja'alnaha Wabnaha, ibnaha ayatan lil alamin ngole allati ismul mawsul go ismul mawsul amma wa gan zagin don doge kpabo ga fa nafana fiha a'a nzagin dondo gajin na bayan iri na toci jiya ga wuji bai na na maryami na a'a wallafi asanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina ibe fefi ngai kalma yaku da annabi isa na yi da ba ko bana waje alna yi canza gi wuce lafiya wabna ha to yi lafiya ayatan lil alamin ya lita kwata ade zai fe aya irin na zuma mare mona a a goma lai allati ga to ci lotu me eti ismul mawsul ne lama ne ya al umum na to abo muje umumu la abuji umumu la a ta ga ya ke be na bebe domirin jama'i na ke bai to ce ga yi mini suratu al imran ga allazina qala lahumun nasu inna nasa kad jama'u lakum nore uji jama'an don do ga ganna uji jama'an don do ga ganna amma bai bai domirin allazi ne etiya jama'u buru kan doci umume bi amma wai lamana ya umuma zan doci wai gagabe yi khaso ya ji fahimta ko amin sai annakira tufi siyakin nafi awin nahi awin shart awin istifam al-inkari to a so da min ya siyagul umuma jau nakira wuga bai fi siyakin nafi bai gambe ce nau ko annahayu enye ya ko wai kanya na fuyi nye ya na yi kankan awu shad ko ya tiyan sharati yan da cewa la istifam in kari ke istifam ne in kari na ka kaulihi ta'ala ke ndo na so shi ne gagam wa wa la tushriku bihi shay'a dole na fuyo ko ga nayu a ta ga na la tushriku bihi shay'a in e so ce nayo ya layin dondo a mbagen be so ma to ki na kira da bo ba mai na wuji da kalma kici na kira da jumla na bo shay'a no le ube be ti na kira ya layen dondo annabi soko tuciyen soko waliyen soko en dondo no tena mini alita ya ci jo ta ci zawan gijo gallawa bayan to ci ma gallu to ci ma galla ya tuye soci ayuma bai wuce mutu wai nan shai a wayan don dokupan annakiratu fi siyakin nafi tufidul umum tufidul umum bogo wa ga inda ci sa ga ga lafa su kuba ce ma amma be kewa bele waliye wali ugi kini gibaya so ko a malaika ji annabawa ji pata etun eto ce ga ga laya jinnu be wa gbo kai ji gabotu ta cin zawan gidi wannan ga ma ga lau ga mu ga ji kini a wayo mu ga gba kofon do shi bai to ci ji kagbe ya tura na to ba san ci ji ga ga na je jan harka bai na? wallahi tallahi gure ya je ci na fon do ci jinnu mai la bukata zan do ce dana ga ni ga gini gi jinnu ji mai la gba kan ne ji di mai yuna nga mala ga ga la gi kini gi bayan to chofe wuma ga zungiya ga ya ma ga je ya bo abo ma e bo idima abo a bi agba kan ci shai'a bandocho na gayyatiya siyak annakiratu fi siyakin nafi tufidul umum sai in mutu da mini harafin sharfiyo in tubudu shay'an aw tukfuhu fa inna ta kana bi kulli shay'in alima ga in tubudu shay'an eh na. babu idan mutu da ba mako ok gai farko so so mamin ila'un gairun layi ko ya fi kumbi biya in ji wuce so ko wa mamin ila'in illallah a mila wuce biya ba daga nan nami so kayan ka kafiya da jiwalo kwamfuta na mai lotu bai wani bai wuce mai kyau da ba to a ci gabe in tubudu auto fuhu, in na ugai sharto in tubudu an, en dondo na ya ga sona en dondo na ya ga latuna auto fuhu ko yusona to fa inna ka na bi kulli shay'in alim to shin yude fifeti tiyan dondo Na ya so e ya ji su soci ko na ji tula nan adana suna in da mini arafiya shafiya jo ngai arafi na misayen manya na hukun na jiguti na ngai ibn isham da ibn malik ya a ga in unda mini arafi ya sharfi ya amma mi sun hace wa jileba e bayan izma ibn malik ga in be izma adamini ya adawa ta sharta amma ibn isham guda ba mi sun hace wa jileba amma in to mi sun haguti ubo zaguba ba so in tubudu shay'an shay'an ba ga wai gwayen dondo ebo sharfiya na bedana a caga man ilahun gairullah muto ya fi kumbidiya muto ya gwayen sharfiya man ilahun ok etiyan muto ya gwayen istifamul inkari man ilahun gairullah zoto wayo ai la ilaha gairullahi ya fi kun bibiya e za dabba so ci ga aski tafi ko ba bayyacin tafiya yana e za la batin bai ware istif istifamul inkar man zin wayo za wuce kici wayo gairullahi zuma tocin na bo zuma allahu bo ya fi kun bibiya na bebe bayyacin biya yana bi ma'ana e za dabba e za dabba bai wuce na jigayi gan, na ga al-istifam al-inkari al-istifam al-inkari mu ga da wannan ejin inkari yayi to abe ke wa bene wuce wugwaye tufidul umum man ilahu bi ma ma'ana eh wucin don don dabba in don don zawan yi geji bauta ya zuma yato e ce wani adena labatin biya yi wani isi egan wani jan etiyan inkari jan ke lalle wa ji faruwa ne to man shiga wa biya ni mutai lama ne umu musamman kaida ya kullun na iza gabe ni ga kullu ba biya wa ga kaida ya usul nan man wuce kai da zata tiwa ci sai da dini ba na ke imamu shafi imam maliki jina kya ga ma ne kullu ila ga yi umum kullu yufidul umum aw tufidul umum bai wuce kullu bid'atin dalala kaida wa tuga yin lokaci wani ga kima bidabo ga to eh ma bidabo eh wani na ja tsafi adini wai na kwata na illa wuce ji dai gina wai biye bi wai biye bi musamman wa da tafsir yan sheka bakar gumbu gagan etinye jemaya nabi isa jona na tsada adini wuce biya sai fitina zanda ci biya adini ya bayyane wani ku da tafsirin wuce la illa bai bai so ci gani gaga yi jan forowa za a bebe aya wucin yau wa da uha, ma tabna alayhim illa ibtigaha mardatillah fama ra'awha hakka ri'ayatiha dole wa ga wa asari na da bidiyo ba ga wani jama'a nabi isa da abin to da dino to ci ga ma tabna alayhim yi to ayi jani yi ji tilla ta tabani atu atu me wani amma mi ganya wai zai ji becin ya dini a nabi isa ya bai na tsa da bai gara ba ni an gai ga to ban zagi jo to be ma ebo mawai ibada gai gara ba ni wa ilai gabe en zagi je ebo mawai ibada so ci ga itwa ga ta ya bai yale aji ya ni itwa ga ga jiya wa ma ni to amma wallahi zan do ci ya dini to ya ga wa aji ya inda ci da ki da ina sara da ga da dini ya sarauta jo ne shirkanci jo a dini a nabi isa ya so ci ga zabegi Ko wa kasiru minhum fasiqun sa shaji zaji lalace ki addini lugwa e ki bo sababiya ina to da addini wannan yin na yi cinle iza e shi shiga mu le koi ko mu da matsayin doci wa ji sallah ba mu da matsayin doci yawa labara ko ga zalli ka zame wato kwata ku ba galo aljanna bo mu ci za shi hoji <laughs> a za ku ba kawai galo aljanna shago babu an yi to shigo mu da matsayin doci arun ya garanti ga zagu ba kawai ya alwa aljanna ji wuce bo ebo matsayin doci na wele ga udana wasale ki illa wa ya kondo ci na wuta ma kirbe ya ana muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam ga dingwalo gan na ji za jinna ji baro da sallon ga sallallahu alaihi wasallam ki jo ga annabi mu lewa ne a sallalo lugwa e ga wa mu be shimbo anabi be a lugwa a tiya masalaci inna lillahi wa inna wadda bangare kungiya ji wale mamaki ji illa wuga da wani sai yaudara ibn a tutatiya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iza ji gama na annabi allo shi ga wa khairul hadihi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam e kona gegan e ko patan hutu bayan juma'an dondo su ga ganna ji maimaitawa وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير guba na gaza wani gwana da amma ne ban da cewa ga taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi lan tadilu abada amma ya kwazan dondo na keneman bicicin da bu ibn mun ga sayo ma yantiku anil hawo amma zai ke fata na gaba na yau shetan jiusawo shetan gadumo sai kiwo sai ya tsanci gai al-mu'arif bil idafa mufradan kana am majmu'an gai marifa ala marifa ji da ba idafa umbe sunna mufrad ko umbe etiyan jam'i bo ka kawli ala ke bai so ce gaga wazkuru ni'matallahi alaikum ifa ni mai soci na tatiye wani gole ni'imatu waskuru wi filo fa'il ni'imata wi maf'ulu bi mu ci mudaf Allah na bezumu bana ci mudaf ilai da wuce kan dondo mudaf ilaihin abe kyagu laji idafa ete mufradi bane wani lamana ya umum ai uzkuru ni matallahi alaikum e fa ni maji ya toci mana ya nima ji bai ne wace ga wani la amma da ku ji ti do fa ba a ci ga ga ga ni ni'matan min fa nima min Allah daga ba to gole uji do fa ya nima ba to wa lama ne ya umumu ba gaba wazkuru ni'matan min Allah ni man ci sai ga gun kawai efani mandoci daga ba soci amma ga ni'imata Allah tuji idafa dabba ina da ya gboro na wai wugwa ga ni ma wuce bayani bandocho etinye jamu oganci misali wi bai ce ga min ya suratul arafu aya adwa ni beguni ga fadkuru ala Allah ala Allahi ala ngole ni am gada epa ni maji ya toci ngole ala'a epa ni maji ya toci ngole uji don fada ba Allahu bogo ya uga ga ni mai toci bene epa amma da wa ga fazkuru ala'a min Allah wa uga ga ni man do ci sai kayan aga ndo ci ja ebo idafa na jin bada eh, Allahu da nan wa uga ya Allah agba ni wọn jẹ́mu ẹni ìmọ́tò manoyi ni'am kendo nan ga fabi ayi ala'i rabbi kuma tukaziban be ni ma jawto kici ni rabbi ya toce ce asakalai aljinnu da zawangi tukaziban yayi laga mana Allahu akbar be wuci na ga yi dan na wai wa bana kan don do daga idafa jida ba sunne toci ko idafa jida bayan doci wai wugwaya tufidul umum fata ne ya gana ken da lafaza be wajin fasara ji qur'ani wani ga ya gana wore no la ka wadda bayani na tafsiri qur'an ya hadith ya ga manji ga hazo ibn guidance yo na Allah wace ken da wajin fasara ji na wa Allah ba shi habu ne sai be ilimin ne ga yawa guidance ya ga hukuncin shari'a jo kan ga wala hukunci tiyawo zamu la zai kewa ne kalita sa fikiwa ya ka ibuna sai wa ci wa cikin da lotu lobe lafazin don doyina wa cikin da wa ta larauci ta wuci la hukunci ta yakin da goyina sai to abaci ngai bai mai gagan al-mu'arrif bi al al-istigraqiya ngai marifa marifu be etia al al-istigraqiya mufradan etia nibo kana an majmu'an ko etia jamu'a ka kawli ta'ala mutso ya wugwaya umum mutso da mini ya segul umuma misali bai so ce ga wa kulikal insanu da'ifa ya li ta zawangiji ko ga ali ta zawangiji tifil majhula ali ta zawangiji da'ifa zabogu ai khalaqal insana da'ifa khalaqallahu al-insana da'ifa naji gai ga binawlil majhula bai wuce al'insanu abu wikiyan marifa na betiyan al'istigrakiyo na to gai waga wadda rike tsakanin al'al'istigrakiyo gani bai al'al'ahadar zikiri ko al'adar huduri kendo na al'wajube ka kaina ko al'adar zikiri ko al'adar odori ko al'adar zaini ɓata hal-hal jigoyo etin nauyin istigrafiyo to gai waga wadda bayani tubo ce waga wadda erike wadda tsakaniya na da cinajiyar istigrafiya ganibiyar wala erike wadda istigrafiya ganibiyar al'ahadiye to ka'ida ne lotun bai yana gan gai kullo kullo gai alama ne la zautina abe kede sun naga cici be al alif belamina wadda ga kullu ladan wuce gadan to kiwo gan halin wuce yi al’istigrakiya misali ga wa khuliqa al’insanu da'ifa bi ma'ana wa khuliqa kullu insani da'ifa ngo le kullu aswiti da na wuce amma da ka kullu ga damuwa wuce daidai ba umawa to wuce jin al-istigrakiya kaida ne la da al al-istigrakiya ganbe al-adiyye na da wani kin ga wa kulna lil mala'ika iga ganbe mala'ika ji ai wa kulna li kulli mala'ika lokaci na be be mala'ika don be na wa kulna lil mala'ika ai li kulli le kulli asuite da na wuce to da nan don na al mu'arrif gabe ita libelamo ma kullu lalu ma jidede na to halin wucin haka rayuwa ga al-istigraqiya etiyan definite article a de definite amma de indefinite article ga na bebe b b a ko anina sai misali wurin gayi bai so ce ga wa'iza balagal atfalu min kumul hulum falistazinu kama sazanan lazina min qablihim wa'iza balagal atfalu lokaci na al'atufalo wa wagiji ab'iki kya gabe da zanda lokacin alholum lokacin baligi bo ngai lokaci na agbana gbogbo ngai gan baligi bo beji minu peyon abe ke egiwa giji gabe da zan a ci agbana bi ma'ana a ci aji baligi na aji zai ji agbana to faliyar stars zinu a tsawa izini kamar sazanar lazina min qablihim abega ga da kasa man cajawa wa izini kendo na na jiji baligi shazo ne wa izini na bogo ya giwa tarbiya wugajin baligi na unji sallama bai zo kafi gunan bai wuce ma'allu shaida abu al-atfal illa kullu ilu abe ki wuga luna wuyi al al-istigrakiya da wana wujin al-adiya ngai wa idha balaga kullu atfalin wa idha balaga kullul atfal abeke ngole walo bogo halin nayi al istigrakiya sai al'amalu bil am to al al istigrakiya mun mini ubo bai so ce ga ar-rijalu qawwamuna ngole alga tabe ar-rijalu qawwamuna ala nisahi bima faddala Allahu ba'dukum ala ba ngole ar-rijalun الرجال بمعنى كل رجال قوامون على النساء كل رجال قوامون على كل نساء ابن تو النساء تو ال الاستغراقية قد باب كل رجال قوامون على كل نساء ودقاقا كل دقاقا لو ألف ولام شقا سويت سنتنس واجي دي دي دي ونان أقاي مشاقا هل الاستغراقية تو سي الأمل bil'an ken do ne lotun logan lafa lafazin amina ken do be tun chaba wal inna innal insan wal asra ay inna kulla insani lafi khusr inna kulla insan lafi husar mutu muto istigrakiya go ga yajibu al amalu bi umumi lafzi al am killi wo ne ya lotun gan be lafazin amai bayne wona hatta yazbuta ta'sisu sai dai dalili da bai tiya tafi su bo la'annal amala bi nususil kitabi wa sunna ibn yazulatu gan be qur'ani nasiyan qur'ani gan be hadisi wajibun tilliyo alama taqtadi dalalatuha etidena agay wugu kanga na de wuci wa lotun lobi oyin kan kici wa tegwa etun lo gan bi wuci aga an na khasu yo hatta yakuma dalil ala khilafi zalik sai dai dalili ga bebe ne wugwa ga wuji tiya bayani ba wani amma a mudabe e tututa tiya bayani kendo ne maryam be ngole su be ne wugwa ga maryam gbogi wallafi wuce ya maryam gbogi wuji tiya amu ba wani wujin zagin dondo e jiye be ga wasu yaya ya jan. maryam kawai ba ba gabo amma ga gaga wallafi asma'ul mausula je lama ne yake umum amma ba ga uji ma ne umuma dalili dabe ne ugwa ya ci gana amma ku be ya ci ga wala wata tiya umuma wa idha warada al'amu ala sababin khasin wajaba al'amalu bi umumihi abe ke na siga be ye na jijiye ga siga juyo yin am lafazi juyo ne ugwa ya bayani na aga lugbe qur'ano be hadisi en don do ta ga ja kpona to manga uga be ala sababin khas etin sababin da cokayi wajaba amalu bi umumihi wa lotun lobi etin bayani bo wai sababin da cilla ci ciwona wa lotun lobi ya bayani wa ga ai bowa ni ba caya kaza a'a la'anna al-ibrata ibnu kaidan nan wanda muhimmanci la wani kuyi fiti ibo ya zabe ga ga ga annabi ma ga gannabe ko sa ba sahaba ga wanda ya na to ya gai na annabi zai ga gabe yau a magayin imanin sahaba shi e to haji tun ya karai jin ya zaman ya ji lalacewa ga al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab kan don don na siga bege ya ji ko ya luwa to umumin lafz lafazin wucin wa shafe musulmi kwata la bi khususi sabab wa ga e eh, kazalla a can ayan na lokaci kazan bugu ga gatiwa ya ga sahaba kaza caya na tiwo wani kaza ca a caya na ci nabi lokaci ne zawagin da shi gabe nabi na bogo hen dotto ya ba ga mana ga malai zabagi gina ji fidiya be ya ti hukuncin fidiya na ngole na ji faruwa na nan mutso be miwi etin hukuncin fidiya ga aya wuce ya cin cin etin bo kawai amma wa shafe musulmi ji tsata ga lokaci ne ube da uziri chatinwa ebo ba tana luna a ce laulo ba annabi unci ana a ce laulo ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ci jin foro etiya fidiya jawana gai wa in kana minkum maridan aw bihi eh, azan min rasi ko fa fidiyatu min siyamin aw sadakatin aw nusk ngole mutaga ngeti mu ba cin hasa ma wiye bayno boga wa ga ai zabagin da tisa wa ma lokacin wujin haji bi annabi na annabi ci gamu buji fidiya boga mi ga ben wati tum mila gutu haji mi en don dota timbo ina e ga muci beija e ga muci beija kuma na wa sai zaje ta ta wa ga an ya annabi gajin a en don don ma annabi gajina yaji zai ja jona jani a mai yi dai za mai na ina ko ga annabi ga ga wa sai akira ga ina annabi jina nabi cikin wuyo nabi cikin wuyo al-ibratu bi umumin laf la bi khususi sabab gere ne wala hakire ga sunna nabi sunna nabi zamai ya kirbi yayi wa waye je na jaji tona gole musulmi je ga ganna e wagala na sindo ti ya ta ya ti Allah ibada ka sallah to sallah to ma kendo na te to ya juna inji kendo na ahadi su ji bayani umma ya fiki ji bayani una bi cikin wuyo kendo a tun zai soji na kendo da wajen imani yin so eh za soji jin imani a ci gaji na to so na tazuma ba ci imani wani ne wa bai wuce ne da wani illa an yadulla dalila ala tasis al'an sai lokaci na dalili bai wugwa ne wugwa ga tunna wani kawai ya ci ga a tabi wani bima yushbihu alu sabab allazi warada min ajlihi ngayi lokaci na belle zai da halin doci na to ago bayani be eti ubana to za mu shiga waju shafa kin waye ga yawo ukun chaju be kan doci amma dalile ugwa ga wani a ga hukuncin na tatibo ko zebe lotun yiri na wani lona fa yaftasu bima yushbiha misal misali ma la dalila la tasifi ina dalili ya bega lawa wa kana gai ayati zaharo aya na je gaga yatiya zaharo na ga fa inna sababa fa inna sababa nuzuliha as bin samit aga ga ki sababi aya wuce cin aya ne gaga yatiya hukuncin zaharo na wa ganga ya zaba gina ga as bin samit na na imi ulakara lo ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam yi muna yi gan haulatu bintu salaba na na da jik shekawa ya nabi ga yi lokaci ne bagan wuke gwana ga anti alayya ka zare ummi ai fi hurmatin nika wa fa mi hat so bawai mi so ba mamaymi kendo na mamaye mi haramu ya mina e ba ton wana e tiji ma wana a ta ga wato yi mi aja haramu ya na ga yi ga ziharo zan don dogu gana yi mi wuce ga biyu abada nzagin na ya bau ma na gabi mu ci da tilali ga wa kuku en su gi boyen we za ba gin na gawo mabe mu ken do dai za wi mi akuku ga wasu ma jetta wura to dai mai ji faruwa bai yi ne wa sun nan su ji kwate laje ne to sai aje laje kalmu allaka ai kalmu tallaka mudda mi bawa da na ma mu ba nan su ji kwata wa chale musulmi ya zo bi adini Kur'an mun nay wa gawala tazaruha kalmu allaka yan do ci lugwa kina ke zai waya ngo fi ga ga zagi di saki e da sun bo ba ko ba gin do ye ba wai ba zabi wa mai jin alkhaira ya ji umar bi wucin zagi na fe da tilaliya nabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha gan da katoyin don da fe sana na sona hadisi bai ci bayani na aisha ga wo ya lalinan zagin na fe tiya annabi sallallahu alaihi wasallam mu dai wa gyara idina e ta mu da abu ibana ban wa lo ne mu da de mutunci da gina ji mun mayu jimi ba dan mu ci ji ga hukunci ya ga Ibrahim Hazalo ko a takaice dai a cin ayan na ce tin Haulatu bintu Salaba ne yibu ga Aus bin Samit al-Ansari Madina China mu gaga ga nabi mi to hukunci na toci bella be etinye e ka fara ga jina ngai mahallu shaido wa ga hukuncin na cin ce tiya Aus ba hukuncin na zai ga musulmi wa fatana hukuncin na tati ba harbe fa kiyama ga ya hukuncin da ya so ce ga wallazina yuzairuna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamasa zalikum tu'aduna bihi wallahu والله بما تعملون خبير غف من لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا zalika litu'minu billahi wa rasuli wa tilka hududullah wa lil kafirina azabun alim ngole kafari wa na tutati zandon do naga yin najibe yi miwina kiwa jama rakaba wa luji so ci gafa man lam yajid amma wa lugwa min qabla an yatamasa yatamasa babun gai wa lala gwa fe mi wotia jima'i bobo nji gwala tun a jima'i wa diuja sai waga kafaran naji kawai bai da kagban ka fara jan ga ya da wuce kin ba e woto da na ma wode wuce kan ga walo mataki ba ce fa man lam yajid fasiya musharaini mutatabi'ai fa bu ulami wuto waje wa sai fara ta ta fa wajibe uzirin doci ne batan loya wuce adiya e bona na ya ta ga so shiga wode 55 wole wuke ga ci ga waga mi ga yin fa wuce adiya waga azun na febe ya zo min kabli an yi ta masa ka wuce be fiya yi babba tana da na kakwa cewa wani ko onsa ko yana bai wuce na bai uzuri na je kan za azun fene da mataki ta ce o man lamai sati fai to a sittina miskina to boga eti su yi ci ayan na waga etin aus ni sami to na jimi harina wa gaga hukuncin na katiya aus ba tso na ga aluma na muhammadu wa yana sallawa da wasallam hukuncin na mutatiwa bu ga imana ya kayi da al-ibratu bi umumin lafz la bi hususu sabab ke umumin lafz na beda ayan wallafi na. a ga wallafi kawai ya tiya na yi zahiru zan don da dai aliyu ga feken da na aliyu ausu fe gani bai yi miwina fara na ce tiwo aliyo daga gafe iriyan izabagin nan ko aliyo ga gafe iri zabagin na mi miwe tsayan azuyin titi lalilo ba anabi anabi titi bayani ka fara yana zandondo na ga tsobayi miwe gidan azuyin na etiyan diga ganga wani ka fara ta, tiwo wa ga izabagin na kawai ga uncin tiwo banga anabi ga wujin hacin na tsobayi ya liwe gidan azuyin wuce fes ga wakato ala ali fes tila lilo ba anabi ba a'a an na ga musulmi wani ga yi ka'ida yan to bi umomin laf la bi khusus sabab. wa ga sababi na la annabi ga ganna na wago Allah wuce abandon wuce citewa baya to yi la babu ne ce kun katun katungi ga wa misalu ma dalla dalila ala tasisihi ga wa ga wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi hukuncin na shafin aus to zandoci na daga ga gadan aliyan irin aus misali na jidokun sarawi wa misalu ma dalla dalila ala tasisihi misali ya ene wugwa ete ta si sona ngai kaulu sallallahu alaihi wasallam e ga ne sallallahu alaihi wasallam na ga laisa min albir asiya ato wuji milatu to chuya wuji ibada wuya ne za dan azumbo ne za dan ne za fazun da nga ngai azun yana sile ko to en farila to kendo na sauki bena mu daga ga je wala ya annabi ga wujin mila ta tosha azun na wafe wacce da yaji ya tosayi na sai ya biwi ibuna ta yi wajibi kur'ana sauki la yayi wad dalila la tasisihi dalili ne wugwa ga laisa min albirra abu a siyan fi safar na gole lafazi wani betiya umuma wana to amma dalili wugwa ga wuji don da na azun da zawana iza yi zai lamici tutocha na za tikera yi zai le sunna bana waga dalili ne wuwa ga wuce na annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar waju fazun wa da zawana wala yaf'alu ma laysa bi bir annabi sallallahu alaihi wasallam mai lokacin to ci je da bayana da wuce ne wuwa ga aman na wuji tiya zandon da sai zo ga fe illa yana ibn ya e zabagin na ya yau labarai na la annabi ga ganna etiyu bona ga zabagin na ezuwa na fiyazun azun sai ci biya je wala yuna annabi da tun je maje amma goba u kan wuru ebo bayi bayan azun na luna annabi da tun je maje u kan wuru ki jan aga azun fiyo ebo na sababiyan ina e la na muhammad gagan nan sallallahu alaihi wasallam ga ya gane wani ga laisa min albirra siyan fi safar ana e yi sababi wuna annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin annabi bai fara a zihaman wuce da tujin maja ya kan amubo da shi wa rajulan kad zullila alai wuce le zaba gindo ce ya wuka wuro iza ja ji a wuro kan yi fakal annabi fe ga bayan ga ma hada ki no ki jo ki kalu sa'i ma ga azun feciyo azun buda ego azun to azun gangan ngan fiyo ci da markati ta ciwana annabi sai ji ga laisa min albirri siyam fi safar wujin milatu sokwa wujin ibada ya ezu fiazo yin wudan ezan ba bogo ne wugwa ga ya ganna na annabi ga nan wuci tiya zandon do ba wai be all sai ga wa fiazo wa fiazo na wa be ajin to sai ka filozun shina wa mine wajigo na majimilatu sokwa na jin wayan ibada amma zandon do na hukuncin na ba Ayi. fa'azal umum khasun biman yushbi'uhu halur azar rajul kan kici hadisin na sai hukunci ya zandondo zandondo dina ga gadan aliyin zannona to hadisin na so wa mutatibu kalmari da labe shi ko alayhi sam ke zai yi batena wa gabbi azun sai jin wala ya wala wa mini wala da azun sai e be ko kulu asibiti ki jin ga azun ga wani fiyo wucin wani yau to anabe sautu da wani ga wajen ya gura umaji ibada kan gaba sabuna addini na la yukallifu Allahu nafsan illa wusa a shago banda cin ma ja alallahu alaykum fi din min haraj na ga sai zoye na mitun yi addini ba mi satin wuce daya na ga ce goye na tun na ga yi gurgudo ya tiya bayanin al'amu bo usulu da ya fi waga wani sai bai misali na imi ga mu ga basu ko kabu yi jiwuji zogana yabewa lokacin da shi ilawun gumi ebo kasati logun bayanin gurgudu ne ganin social barcode bayacin bici na soci jin gafara